Markus Sura ta biyu Bayan 'yan kwanaki da ya sake koma kafar Kafarnahum sai aka ji labari yana gida, aka kuwa taru makil har ba sauran wuri ko a bakin kofa, shi kuwa yana yi musu wa'azin maganar Allah. Sai suka kawo masa wani shanyayye mutum hudu suna ɗauke da shi, da suka kasa kusatarsa don yawan mutane suka buɗe rufin soro ta sama da shi. da suka bude kofa kuwa suka zura gadon da shanyayyen yake kwance a kai da ya siya gaban gaske su sai ya ce wa shanyayyen ɗana an gafarta maka zunubanka to waɗansu malaman a taura suna nan zaune suna ta wasu wasi a zuciyarsu suna cewa don mai mutumin nan yake faɗar haka ai sabo yake yi wa yake da ikon gafarta zunubi in ban da allah kaɗai nan da nan da ya sai gane a ransa suna ta wasi haka a zuci sai ya ce musu don me kuke wasi haka a zuciyarku wanne ya fi sauki a cewa shanyayyen an gafarta maka zunubanka ko kuwa a ce tashi ka ɗauki shimfiɗar ka yi tafiya amma don ku sakankance ɗan mutum yana da ikon gafarta zunubi a duniya sai cewa shanyayyen na ce maka tashi ka ɗauki shimfiɗarka ka tafi gida sai ya tashi nan da nan ya ɗauki shimfiɗarsa ya fita a kan idan kowa har suka yi mamaki duka suka ɗaukaka Allah suna cewa ba mu taɓa ganin irin haka ba Yesu ya sake fita bakin teku duk jama'a suka yi ta zuwa wurinsa yana koya musu yana cikin wucewa sai ya ga lawi ɗan halfa a zaune yana aiki a wurin karɓar haraji yesu ya ce masa bini sai ya tashi ya bi shi wata rana yesu yana cin abinci a gidan lawi masu karɓar haraji da masu zunubi da yawa kuma suna ci tare da shi da almajiransa don kuwa da yawa daga cikinsu masu binsa ne da malaman attaura na farisiyawa suka ga yana cin abinci tare da masu zunubi da masu karɓar haraji sai suka ce wa almajiransa don me yake ci yake sha tare da masu karɓar haraji da masu zunubi da yesu ya ji haka ya ce musu ai lafiyayyu ba ruwansu da likita sai dai marasa lafiya ba domin kira masu adalci na zo ba sai dai masu zunubi to almajirai hayya da na firisiyawa suna azumi sai aka zo aka ce masa don me almajiran yahaya da na farisawa suke azumi amma naka almajirai ba sa yi? Sai Yesu ya ce musu, Ashe, abokan ango za su yi azumi tun ango yana tare da su? Ai, muddin suna tare da angon ba za su yi azumi ba. Ai, lokaci yana zuwa da za a ɗauke masu angon, a sa'an nan ne fa za su yi azumi. Ba mai mahon tsohuwar tufa da sabon kyalle, in ma an yi, ai sai sabon kyallen ya kece tsohuwar tufar. har ma tafi dake cewa ba kuma mai ɗura sabon ruwan inabi a tsofaffin salkuna in ma an ɗura, sai ruwan inabin ya fasa salkunan a kuma yi hasararsa da ta salkunan sabon ruwan inabi ai sai sababbin salkuna wata rana ran asabar yana ratsa gonakin alkama suna cikin tafiya sai almajiransa suka fara zagar alkamar farisiya suka ce masa duba don me suke yin abin da bai halarta a yi ran asabar ba sai ya ce musu ashe ba ku taɓa karanta abin da dauda ya ba sa'ad da ya matsu da yunwa shi da abokan tafiyarsa yadda ya shiga masujadar Allah a zamanin abiyata babban firist ya ci keɓaɓɓiyar gurasar nan wadda bai halatta kowa ya ci ba sai firistoci kaɗai, har ma ya ba abokan tafiyarsa sai ya ce musu ai asabar domin mutum aka yi ta ba mutum aka yi domin asabar ba saboda haka ɗan mutum shine ubangijin har da na ranar asabar ma